أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا فاكدا ودمو أتكنتي قبل كراتم نوانا اللقاء في ألفية ابن مالك وكمر كلهم إن شاء الله يدعك سابا زنكرنتا سيئة كرنتا, سيء كرنتا. وألفا زد قبلها مؤكدة فعلا إلى نون الإناث أسندة واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف وبعد غير فتحة واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا وقفا كما ما لا ينصرف الصرف تنوين أتى مبينة الصرف تنوين أتى معنى به يكون الاسم أمكنه معنى به يكون الاسم أمكنه فألف التأنيث مطلقا منع فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع كيفما وقع وزائد فعلان في وصف سلم فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم من أن يرى بتاء تأنيث ختم ووصف نصلي ووزن أفعله ووصف نصلي ووزن أفعله ممنوع تأنيث بتاك أشهلا ممنوع تأنيث وألغين عارض الوصفية وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإثمية فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع مصروفة وقد عدل مع وصف معتبر ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر مثنى وثلاث وفخر ووزن مثنى وثلاث كهما ووزن li arba'in كهما من واحد لأربع فليعلم to Allah cikin ikon da sansa da yardansa mun dawo a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik a satin da ya wuce malam ya mana bayani akan babin taukid ya ce lilfi'li taukidun binunaini hima binunaini huma kanuna kanuna yadhhabanna waqsidan huma bi ma'ana yani fi'li ana mashi taukidi da nunoni guda biyu akwai khafifa akwai saƙila kamar ce ishrabanna ko kuma ishraban na ko kuma ce idhaban to wancan saƙila wannan khafifa to yau cikin ci gaba da hukunci mun ɗan ƙara yawan baitocin ne saboda kusan shekara shida muna abu ɗaya sai muka ga cewa to ya kamata yanzu mu dinga ƙarawa da yawa dan insha Allah da wannan shekara muke son mu soke littafin eh to za haka sai a mai da hankali sosai dalilin da yasa aka ji karatun yayi yawa kenan idan kana so ka yi taukidi wa da ya haɗu da nunun niswa misali kaga idan ishrab ina son mashi taukidi na mufrad al-mukhatab anta zan ce ishrabanna anti ishrabinna kada manta أنت يو بحذف الياء وإثبات الكس دلالة على أن المحذوفة ياء دعاك هكا سنت اشربن أنت وأنت اشربن يو وأنتم اشربن يعني حذفنا الواو وأثبتنا الضم لتدل على أن المحذوفة واو منافع أنت تو إذا كان سوك أكد أنتن idan kana so ka akkada antunna sai ma to dole kafin nunun din nan ka kawo wani alif misali kaman izhabna sai ce izhabna ni ishrabna sai ce ishrabna ni ijlisna ijlisna ni اكتبنا tufnani muna fahimta shine ma da ce wa alifan zit ka ƙara alifun ƙablaha kafin nunun mu'akkidan a lokacin da kake ƙoƙarin yin taukidi fi'lan a aikace malam yaushe ne zan ƙara wannan nunun ya ce ila nunin inafi da idan ka jingina ta zuwa ga nunun ta mata don haka il'abna sai in ce il'abnani idhabna shine wa alifan zid ka ƙara alifin qablaha kafin wancan nono din nono taukid kenan mu'akkidan a lokacin da kake kokarin yin taukiri fi'lan a aikace mun fahimci wannan ila nunin inafi usnida a lokacin da ka jingina ta zuwa ga nonon ta mata kenan yanzu mun fahimci yadda ake ma nunun niswa taukid tayyib yanzu sai wata ƙa'ida sabuwa zai kawo mana ya ce idan kana so ka ƙarfafi fi'li kar ku manta mun ce alif litnin shi ma ana mashi taukidi amma bi sharti an takuna nunuhu saqilatan dole ne nunun din za ta kasance mushaddada kuma maksura kamar izhaba sai ce id habani ijlisa sai ce ijlisani yawa ujibat kuma fastaqima wala tattabi'ani mun fahimci wannan ai to yanzu sai ce idan kana so ka akkada fi'ilin da ya haɗu da alifu litne ko nunun niswa ko ya'ul mukhataba bi ma'ana huruful jarri kenan a takaice alifun lil itnin wawun lil jama'a ya lil mukhatba amma dukkanin su ai sune huruful to in kana so ka yi taukidi sai ya zamana abinda ya biyo su sakin ne abinda ya biyo su ya zamana sakin ne to malace ka share su misali idan ina so ana magana ne akan nunu taukid al-khafifa ba saqila ba domin in khafifa ce in saqila ce zai cewa idribanna al-walad misali idribunna al-walad antum antum eh idribinna al-walad anti to muna magana akan khafifa ce idan kana so ka akkada da hurufan nan guda uku ya zama abin da ya biyo su sakin ne malaci to ka share ka share wannan nono ne misali idan na son ce na sai na ce idriban a can na ce idribanna alwalad kaga abin da ya bi nunu taukid menene sakin ne to fi halata abin nan taukid saqila kenan in nunu taukid ta kasance saqila to amma an khafifa ce ka kasance ne idriban a da ka dai azan ce idriban eh, ko to ka hada mana shi da walad ya zamu je? a ba oh, oh, ya zama jamusanci kenan <laughs> na ah, lanatsu an ai wannan mudari ne ba amri ba mu muna magana akan amri ne na ah, amma wancan mudari'i ne ai lanasfa'an wannan mudari'i ne amma wannan muna magana akan amri ne ko kana so ka ce mu a to harrakul kasra li taqai sakini ba haka zai mala ya a <laughs> ba haka zai ba to abinda za a yi sai aka ce ka share wannan nono sai ka ce idribal walad yawa idribal walad قد قيل قبل اليوم خالفة ذكره ولا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه كذا idan da ba taukidi muka yi ba nan in aka ce a hana mazawar iya za mu ce yuhino amru sai mu ce mai ahin sai mu ce wala tuhinil faqira amma da yake mu yi taukid sai muka ce wala tuhinal faqira yani muka yi isbatin ya kamar yadda yake kuma in ta haɗu da can wurin za mu cire ta don haka maimakon ka ce idribanil walat sai ka ce idribal walat mubasharatan sai ka bar fata in wannan ka ba yara su caza kwakwalwansu ka ce za mu ce idribil walat ne ko idribal walat? ka ce duk wanda ya ansa zan ba shi dubu ɗaya misali za su tafa kai wannan ma sami'na bi hadha fil millati al akhirah in hadha illa ikhtilaf amma akwai shi kaida ce maimakon idribil wa aka ce idribal domin ana onito tawkid tawkidi ne nufi ba wai mujarradin fi'ili ba da ka tatkuna عند الإعراب سيكتي فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت abin da ya biyo baya kai iramin shi maf'ulun bihi menene matsala ai muna nan tafi idan anti ne kaga idribinna fi halati tawkit as-saqila to amma fi halati khafifa ya zamu ce na'am idribin to in ya hadu da wancan ya zamu ce ita ma sai a share nunu فئة جاري فئة اضرب الولد بالكسر يوى بالكسر ايه يوى ايه انشار ياء دنونو اه ياء تنانا مال ابراهيم يا نعم. ياء تنانا اضرب الولد ya'un tana nan amma a wannan hali kana da daman ka ce unitu bihi taukid. ni na yi nufin taukidi ne amma ko yau da kenan da na asali da wannan duk ɗaya ne na'am dakata tukuna sannan wawul jama'a ce kaga zamu ce idribunna idza kanat an-nun thaqila amma idza kanat khafifa zamu ce idribun ita ma sai a share yawa yawa sai a share ta sai a ce idribul walad bi isbatil wa mun fahimci wannan idribul walad na ya ce udkhulul baba sujjaran shin za a itibarin shi tawkidi sai nake ce mashi a wurin wasu suna yin itibarin shi tauhidi amma al-aslam mu dauke shi gairu mu'akkad domin idan ka koma asali na ya'ul mukhabba da kuma wawul jama'a zaka ga idan aka akkada su ana share wawun sai a bar damma dilalatan ala anna al waw sannan a bar kasra dilala ala anna al ya a thaqila a thaqila yawa za mu ce idribunna sannan za mu ce idribinna kaga wancan antum asalinsa idribunan nan kuma asalinsa idribinan don haka sai muka share ya'un da wawan da wawun a can khashiyata tawalil amsal domin kada sukuni sukuni su yawa aure to idan ka zo ka hada ta da khafifa sai ka share khafifan sannan kuma dama ita wancan asalin ya tana share don haka fi anti sai ka ce idribil walad sannan fi antum idribul walad ba wawun babu dama nu dama wawun asalinta ai a share take asalinta tana share don haka sai ka share wawun sai ka rubuta hamza kawai ko kuma alif da da ra da ba idribul walad sai ka sa don <laughs> ai shi sa nace in ka kai qadiyan ka cewa mutane to kuma irabi idribal walad waye zai ai ba mu ji wannan al'amari ba saboda abinda aka karantar da mu wa hurikatil kasr li tiqa'i sakini me yasa zai zama idribal walad eh saboda ai taukidi ne ne nufi a wurin to ka gani na na eh rabi zaka ce fi'lu amr مبني على الضم مبني على الفتح اضربوا ايه فعل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد اما ذاك ذاك منع من ظهورها مجانسة الحركة abin da ya hana kenan mu ce idribanna ba saboda mujanasa الضم يجانس الواو اما الاصل فيه البناء على فتح اي شيء مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد نعم. منع من ظهورها مجانسه الحاله اسمها اليوم لا قالت ضمن لذات السنة الجميل والتوفيق على الفتية آه، آه، آه، وفعل أمر ومدي بني وأعرب مضارعا إن أري

yubna idan tasala bihi to sannan wa yubna ala al-fath idan tasala bihi tafila tafila nuru tafila tafila da da koma wace da abaka ki shike ka maka ka dubu gudu an tuntan fa'idin shine wa wannan ya za a yi ina wa wannan yanzu da shayi in muka ce idribunna idribunna ina wa wannan take ana an shari to me yasa ka shari salihi to to tunda taukidin nan ya zo, dama ai shi nuna taukid in ya haɗu da fi'lul amri ko fi'lul mudari menene ake masa bina alamin alal fat to ai abin da yasa kenan aka gina shi amma abin da ya hana ta bayyana anan al mujanasa domin yani wawun ta yi mujanasa da damma shi sa ba mu ce idribanna ba misali in kace la tashrabanna me mawqifin la nan wai nahiya aljazima ko sai kace tashrabanna ya wani fi'ili ne mudari مبني على الاتصال به بنون التركيز وفاعله ضمير مستتر الوجوب تقديره دوس هيك في محل الجزم بلا اي اكل فدين هنا انا ابوي

اضربن فعل امر مبني على الفتح لا محل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت اضربن فعل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله منع من ظهور الفتحة مجانسة الحركة <laughs> سكيلة اضربن سكيلة شيء إن شيء اضربن شيء خفيفة إيه أما أكو مجانسة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ai ba za mu iya kammala shi ba ba tun da mun shiga wani babi na leo na eh saboda tafriqa ai a bambanta tsakanin khitabul mufrat wa khitabul jam saboda ba za ka duk gaba ɗaya su zama ɗaya ba ba zai yi ba malam mu koma kan karatu mala ce wahzif khafifatan lisakinin radib ka share khafifa wace ce khafifa nun lisakinin radib idan ta biyo harafi mai dauri shine kamar misali idriban alwalad in ka ce idriban ga alwalad ga nunu tawkid khafifa to sai ka ce ka share ta sai ka ce idribal walad mu fahimta yawa wa ba'da ghairi fathatin idza taqib haka ka sake share nunun idan ya zanto ka tsaya fi halatul waqf kuma abinda ya biyo ta wani fataha ne ma'ana abinda ba fataha ba ko dai ya zama mai kenan damma ko kuma ya zama mai kenan kasra shine misali kaman idribinna ka ce idribin idribunna ka ce me idribun to idan alwalad ya biyo su to da nunun din da ya'un sai ka share sai ka ce idribun walad ba tare da wawun ba sannan idribil walad ba tare da ya'un ba mun fahimci wannan yawa wa ba da ghairi fathatin idza taqif haka idan nunun tawkid khafifa ta biyo abin da ba fatha ba a lokacin tsayawa wardot idza hazaftaha fil waqfi ma to malace ka dawo da ita ka dawo da abin da ka share malace ka dawo da abin da ka share abin da ka share na wawul jama'a ko kuma ya'ul mukhabba ka dawo da ita a lokacin tsayuwa wacce ka share su ne sanadiyar sadar da magana domin da ka ce idribin idribin da kuma idribun kaga ga walat alwasul in zaka sadar da shi ya zaka ce idribin ko kuma idribul to da ce a lokacin da zaka tsaya ka share wannan abin da sadarwa ya sa kai ka dawo da abin da sadarwa ya sa ka share shi kenan sai ka ce ya zaiduna idribun ya fatimato eh, idribin amince wana saboda wakfi ne na na'am yawa eh kamar ya fatimatu idribin waladan ya zaiduna idribun auladan misali to shine ce wardot ka dawo da ita idan hazaftaha fil waqfi ma idan ka share ta a cikin tsayuwa abin nan da min ajliha fil wasli kana udima abinda an share ta ne sakamakon sadar da magana to a halatul waqfi ka dawo da ita sannan kuma ya halatta ka mai da wannan nuno din alif kaman la yusjananna wa la yakunan amma galibi inda alwaqfi ne sai ka ce ya zaidu idriban sai maimakon ka rubuta ta nuno sai ka mai da ita alif an fahimta ko na da tanwini aiwat yawa kamar misali ya zaidu idriban sai ka rubuta alif da tanwin idriban لا تكون كمد العوض كمد العوض لا يسجنن ولا يكونن يعني تقلب ألفا كمان قف كتير قفا عند الوقف اشربا يعني عند الوقف بقلب النون ألفا مع التنوين نونun ce duk juyawanta nunun ce a za ka ce fi'lu amrin mabniyun ala al-fath li ittisalihi bi nun at-tawkid haka za ka yi shi ba wani abu haka yake eh filkitaba aiwa filkitaba aiwa sai mada da cewa abdilan ha ba da fathin alifa abdilan ha ka canza ta ita wace ce nun nunun ba da fathin bayan fatha kamar sheta waye alifan waqfan a lokacin tsayawa kama ta kulu fi qifan ifa kaga ga ta na mai sheta alif muna fita wala baka to sai a gurguje mala yansarif abinda baya canzawa na'am na'am eh wurin da kai da من الأمر مبني نعم نعم wannan mu'rab ne eh mu'rab ne saboda ai nunu tawkid eh ghair mubashir ne eh ghair mubashir haka da haka wa alamatu rafi subutun nu na'am yawa in an ce as-sarf ma'anahu tanwin mun fahimci wannan domin kun san muna da ajza'ul kalima ko kalam guda uku al-ism wal fi'l wal harf to suna ko dai kama da harafi ko ya kama da fi'li idan ya kama da fi'li eh in ya kama da harafi sai mu ce da shi mabniyun ko kuma mu ce ghayru mutamakkin amma idan ya kama da a a da fi'li dai yawa sai mu ce da shi mutamakkin ghayru amkan Mu fahimci wannan mutamakkin ghairu amkan ko kuma mu ce da shi mamnu min sarf wanda ake hanawa as-sarf bi ma'ana at-tanwin misali kaman ce waladun waladan waladin to wannan tanwinin shi ne ake ce da shi a sarf ba kowane suna yake da matsayin da za a bashi wannan tanwinin ba na'am ga su allazi ga su haza ga su mata da sauransu wa har wajibu menene wajibu harfin menene buniya yawa yawa kaftakarin osila can wani tsohon karatu na mara ya mara ruwa shekara da daya yanzu biyu laurufi mutu ka shabahi fis mai jitana wal ma'anawiyyi fi mata wa kan yabatin anil fi'li bila wa kafta qarin mala ya ka gani ko cika wala ya mala ce asaf tanwinun in ka janci asaf to wani tanwini ne a ta bayyana wanda ya zo ya yi bayanin manan wani ma'ana bihi da shi ma'anan nan ya kunu lismu amkana suna za a ce da shi mutamakkin amkan sai wannan tanwinin ya zo idan kuma tanwinin bai zo sai a ce da shi gairu mutamakkin Gairu amkan ko mu ce da shi mutamakkin gairu amkan amma in dai tanwinin ya zo sun ce mutamakin amkan mun fahimta malamai to alifu ta'anis kun san eh, alamatu ta'anis abubuwa ne guda biyu alamatu ta'anis ta'un aw alif wa fi asamin qaddaru ta kalkatif yani Alamar da ake gane sunan mace abubuwa ne guda biyu ko dai ta'un ko kuma alif to ta'un kowace iri ce in ta zo ba za ka yi wa sunan nan tanwini ba ba za ka yi masa jarra da kasra ba sai ka ce ja'at tu in ka ce Aisha tun sai mu kashe maka ja'at tu na yawa ra'aitu aishata marartu bi aishata kowane irin suna ne na mace ya zo da ta'un to haka za ka yi shi baya samun tanwini ba a masa jarra da kasra sai a hali guda biyu illa idza udhifa in an masa idafa ko kuma ittasala bil alif walla sai ka ce ja'atil aishatu misali رأيت العائشة مررت بالعائشة إيه ألف كلام يا شيخ تو ذاك إيه مسا جرى كسرة كوكما كتير جاءت عائشتكم رأيت عائشتكم مررت بعائشتكم عند الإضافة يا ما ضرورة شعرية تونا وانا ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت lakal wailatu innaka murjini muna fahimta to sai alif alif kun san akwai maksura akwai mamduda misali kamar salma muna suha da kuma mamduda kamar asna amiya to su ma dukkanin su ba musu tanwini ba a musu jarra da kasra sai ka ce ja'at asma'u ra'aitu asma'a eh? marartu bi asma'a kaga wannan ake ta'riful mamdud saboda yani ta zo ne ba da alifin za'ida haka kuma alifin maqsur kaman salma zaka ce ja'at salma ra'aitu salma marartu bi salma mun bai jana ba za ka ce salman ba ba za ka ce salmin ba a salma salma shine malam ya ce فألف التأنيس مطلقا منع ألف التأنيس saki babu kaidi hanata kowace iri ce bi mana maksura wa mamduda hanata sarfa alladhi hawahu wato hana mata wannan tanwinin abinda ya kunsa kaifa ma duk ta yadda ya tsaya in dai alifun ne ta mata سواء كانت ممدودة أم كانت مقصورة حلامة التنوين أبت عند تزو كركتي أسماء كركتي أسماء كركتي أسماء نعم هو إذا أيوة أيوة بمعنى منع صرف الذي حواه ألف التأنيث منع الصرف مفهومة؟ ya yiwa ba wani ishtamala abin da ya kunshe shi ya kunsa fama waka duk ta inda ya tsaya gana hana mashi tanwini na yamna ai ba zakariya wa ake jawo sai da awar shi wani malam hayako eh shi ma saboda ka san ta'anis <laughs> ta'anis yani kasan akwai mu'annas lafzan muzakkar ma'ana kamar muawiya radiyallahu an hamzatu talhatu misali kaga muzakkar ne lafzan amma mu'annas ne lafzan amma muzakkar ma'ana saboda sunan namiji ne amma kuma a zahirin mace ne sannan kuma akwai muzakkar lafzan mu'annas ma'anan kamar hindu da su'adu zainab masara mun fahimta to in dai ya shiga za a hana shi eh to sai abu na biyu duk sifa da ta zo da kenan yani in kace ja'at aishatu misali kace marartu bi aishata alba harful jar wancan dama mun sha rabish fi'l wa fa'il aishata zaka ce ismun majrurun bil fatha اسم مجرور بالياء اسم مجرور بالباء اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث saboda suna ne da kuma matantakan ma kuma wani aibi ne a larabci bare kuma ka zo addini na? kamar ka ce yayi ita amma illan shar'i yana da ke ka faɗa eh yawa to haka kuma duk sunan da yazo da alif da lamun kuma ya hada da sifa kamar Rabban, afshan sakran kaga wannan sifa ce sannan ga ziyadatul alif walla to amma da sharadin kada mu'annas dinsa ya kasance a ce afshana ko kuma gabbana ko sakrana in har mu'annas in za ta iya zuwa da ta'un to wannan ba mamnu min asar bane misali kamar saifan saifan bi ma'ana tawil dogon mutum ana cewa hadha rajulun saifan wa hadhihi imra'atun saifana to wannan ba za ka hana shi tanwini ba sai ka ce ja'a saifanun ra'aytu saifanan marartu bi saifanin saboda mu'annas insa tana haduwa da tawo amma kamar qadban sakran atshan mun fahimta sai ka ce ja atshanu ra'aytu atshana marartu bi atshana saboda baka ce atshana baka cewa gabbana baka cewa sakrana sai dai ka ce sakra atsha gabba ba gabbana ba ايه على عطش ايه مع اشتراكي ما في الوصف نعم ايه كل واحد صفة نعم كل واحد صفة نعم صفة لكن الفرق بينهما أن سيفان يعني يلحق مؤنسه التاء بكر يلحق مؤنسه التاء مو فهمتها mala cewa za'ida fa'lana wato ƙarin alifun da nunun a cikin fa'lan fi wasfin a cikin abin da yake sifa ne salim kuma kubutacce min an yura bi ta'i ta'nisin khutim wanda ya kubuta daga ganinsa da ta'u ta'nis wacce aka cike shi da ita in dai ya kubuta daga wannan to shikenan shi ma ka ce mamnu ne min as ma yau ba fahimta ba wa za'ida wato ƙarin alifun da lamun a ma'auni irin na fa'alan, kaman atshan da gabban eh, da sakran fi wasfin tare kuma da kasantuwan sifa ne ga sifa ga kuma ƙarin alif da to sharaɗinsa salim ya zamana ya kubuta min an yura bita'i ta'nisin khutim ya zanto ya barrantu daga ganinsa an cika sa da ta'u ta'nis inda ya kubuta daga wannan to shikenan shi mu ne masar da ka kace marartu bi ghadban sai kace alba harfu jar ghadban ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al fatha niyabatan an al kasri لأنه ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة Muna fahimta منا فهمت مالوي تو abin da yake ake itibari sifa na asali sifa na asali ya zanto tun asalinta sifa ce aka ajiye ta shine mala ce wa wasfu nasliyun abin da ya kasance sifa na asali ne wa waznu af'ala sannan kuma ya daɗu da zuwan shi ala wazni af'al gashi sifa ne na asali sannan kuma ya sake zuwa ala wazni af'al kamar ahmar abyad aswad azraq alwan kaga sifa ne sannan kuma daɗuwa akan sifa ya zo ala wazni ne to irin wannan mamnu'u ta'nisin ka ashhala shi ma wanda aka hana mata anisi bi ma'ana ta'un ne shi abinan ta'anisi baka cewa ahmaratun ko abyadatun eh, ko kuma aswadatun baka cewa haka to in wannan ne shi ma yazo kaman ashhal to wannan kaga ya halatta shi ma ka ka hana shi daga cikin saf sai ka ce ja'a abyadu misali ra'aytu abyada marartu bi abyada amma kamar armala misali gauruwa ana iya cewa armalun ana iya cewa armalatun to wannan zaka ce ja'a armalun eh? ra'aitu armalan marartu bi armalin liyabki ala malhana dayfun mudafa'un liyabki ala malhana dayfun mudafa'un wa armalatun turji ma'a laili armala kaga wa armalatun anan ya zo can kuma ce hadhihi al-aramil qad qaddaita hajataha faman li hajati hadha al-armal dhikri gashi nan muzakkar can muannas hadhihi al-aramil qad qaddaita hajataha faman li hajati hadha al-armal الذكر كذا الأرمل can kuma cewa armalatun turji ma'al laili armala kaga eh mahallu shahid abinda muke so mu ce anan suna ne wanda yake yalhaqu akhirahu at-ta'nis at ba wai insirafu au adamu ba a, abinda muke so mu ce zaka yi cewa armalun za kuma ka yi cewa armalatun munsarif amma wannan ba zaka yi cewa ahmar sai dai ka ce hamra ba ka yi cewa ahmaratun ba yawa mun fahimci wannan sai ce wa alghiyanna aridal wasfiyya duk sunan da sifa ta bijiro masa ya da ita kawai yadda ita ki arba'in kaman arba kaga wannan sifa ce wacce ta bijiro mai da haka zaka ce ja arba'un ra'aitu arba'an marartu bi arba'in babu tamizi a cikin shi arba'in a wata mizi a ba ga radio ba akwai arba in kasa mutum suna arba'un misali ko kuma a sifa ne shi ana kiran shi misali mutum hudu <laughs> sifa ce ta bujiro mai amma asali lam yoda lil wasfiya ba wai an ajiye shi bane da sifa don haka sai ka ce sai ce wa alghiyan na aridan wasfiyya kana ya faɗa haka haka yake ƙwarai to shi sa kasantuwa sifa ce amma a wacce bijirowa ta yi asalinta ba wai sifa bace aka aji kamar ahmar asfar akhdar wannan ai min min awwalihi sifa to amma arba ai ba sifa bane sai dai arif ne ya bijiro ne to ire-iren waɗannan kar ma ka tsaya ka lura da su kar ka manna asu min asaf kar ka hana musu tanwini duk da yazo alazin ya fa domin wani zuma ya kana ya ganin afa din kuma gashi ka rasa dalili me yasa ba a hana shi tanwini ba to ire-iren waɗannan zai zamana ko dai ba suna bane na asali ko kuma a'a ya zamana cewa ba sifa ba ce ta asali muku abin da muke nema suna na asali da kuma sifa ta asali mun da mala eh? sai ce wa na aridal wasfiyya ta arba'in wa aridal ismiyya haka abinda suna asalinsa ba suna bane amma sunan ne zai bijiro mai kamar al'adham in an ce al'adham bi ma'ana al'aswat ko kuma alqaid mai maruruwa to kaga asalinsa yani sifa ne amma kuma ana amfani da shi suna ba muna ce adhama ba sai ka ce ja adhamun ra'aitu adhaman marartu bi adhamin saboda suna ne wanda ya bijiro mai na? eh na na eh wayan kana shi mala anan adham ya ce kamar na ashmina saf yawa sai ce fal adhamu ma'anahu alqait mari لكونه وضع في الأصل وصفا أصلنسا أيا أجل شيء لكي يكون وصفا بمعنى صفة to da haka sai in sarafuhu mona ba shi tanwini an hana amma in ka ɗauke shi a matsayin suna falaisa bi mamnu'in min saboda aridul ismiya ne anan ba fahimta ba الأدهم الأصل فيه أن يكون موضوعا على الوصفية to in ka ɗauke shi a matsayinsa za ka yi mashi man'i min sarf sai ka ce ja'a adhamu ra'aitu adhama marartu bai adhama amma ka ɗauke shi ya koma aridul ismiyya to anan ba za ka manna shi min sarf ba saboda ba asalinsa bane aka ajiye shi dan ya zama sula arid wa alaikum salam Allah ya kafa inta wannan magana na na na na'am la in kaso so ka in kaso so ka bari amma al-aslu al-aslu fiha ittiba'u asliha abi asalinta a ahmad ai suna ne suna ne wannan ja ahmadu ra'aytu ahmada marartu bi ahmada suna ne ba arijul ismiya bane da aka sance mamnu min asaf wa wazn al fa'l eh <laughs> mun fahimta wa ajdal wa akhyal wa af'a al ajdal bima'ana shahu akhyal bima'ana ta'ir tsuntsu af'a bima'ana maciji'a alace masrufatun do waɗannan masrufa ce zaka ce jiya a ajdalun رأيت أجدلا مررت بأجدل جاء أخيل رأيت أخيلا مررت بأخيل yace masrufa wa qad yanalna al-man'a amma kuma da dan karanci suna iya zama mamnu min as-sarf sai kace kana jaa ajdalu ra'aytu ajdala marartu bi ajdala wanda ya manna asu min sarf shi ya duba dan akwai nau'i na dan sifa tarar su da an ce ajital misali eh, yani eh, akwai na a karfi eh. jadala yana daukan yani nan ba bulala ba karfi yake magana a zai dauka ina da ma'anar misali eh zai dauka eh yani eh sifa ne a cikin shi ba eh, eh. yawa aksaru jadala eh yawa eh yawa yana ya dauka mun fahimta to wanda ya manna ashimina saf ya dan yi lura da wannan nau'i na sifa wanda kuma yace a ni zan bashi tanwini saboda al-aslu fihi laysa kadhalik yawa ala al-ismiyya la ala al-wasfiyya yawwa falahu al-asmaul husna na'am muna fahimta to mi gaba ko ya ishe mu to haka kuma akwai abin da ake hana shi tanwini lil'adli lil'alamiyyati wal adli ko kuma lilwasfiyyati wal adli misali kamar Umar suna ne ko sifa ne suna ne to amma mamnu ne min asaf lil alamiya wal adl ma'ana adl an sauya shi daga asalinsa don asalinsa amir don haka sai ka ce ja'a umaru ra'aitu umara marartu bi umara nan bayan ka gama sai ka ce mamnu li'annahu mamnu min as lil alamiyati wal adl ma'ana adl sauya shi daga asalinsa a yani takfif kawai ne dan amir a kafu min umar umar to sai suka adala shi maimakon a ce amir sai aka ce Omar, domin akwai nan Omar ya kunshi sifa ya kunshi abin da amir din abin gaba na mubalaga a cikin shi na eh kaman zuhal zuhal ismul eh, ah, ha zu zuhal sunan taurariya ba yawa na'am na'am hobar wannan ha'u ne babba na'am muna fahimta to haka kuma akwai abinda aka mashi adala aka sauya shi daga asalinsa lilwasfiyya wa eh, wal'adu misali kaman abin da ya zo ala wajen ne fu'al fu'alu kaman fanki ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba masna maf'al mana isnain isnain ثلاثة mana thalatha ثلاثة ruba بمعنى arba arba خماس خمسة خمسة سداس ستة ستة سباع هزوا عشاق misali to kaga wannan zaka ce ne haka uhad ja'u uhada uhada zaka ce mamnu ne min as-sarf lil wasfiyati wal 'ad asalin sa wahidan wahidan ko mawhadan mawhada na eh واحدا واحدا جاءوا واحدا واحدا Eh, in ka ce furada yana iya ɗauka bi yana fu'ala shi ma al'adu dai abin nan nan da aka yi saboda to yana iya ɗaukan takfif yana iya ɗauka kuma sama'iyan haka aka yi suka yi a azala kawai don ba su ce fu'ala fu'al ko kuma su ce isnaini isnaini ko salasa salasa sai su kai adala kawai na <laughs> ka gani to shi sa wancan a yake cewa wai wai kana yi auren mata takwas saboda a larabci an ce fankihu ma ɗaba minan nisa'i wai an ce masna masna wai wai isnaini isnaini wa sulat mana wai salatu salatu kaga an samu shida kenan wa ruba hudu hudu an samu takwas idan yake kana kuna wa man wa adil na'am shine ban ba yanzu sai ce wa haka ana iya hana wa suna ko sifa ma'a wasfin tare da sifa a hana a ce lil'alamiyyati wal wasfiyya ko kuma lil'alamiyya abin a ce lil'alamiyya wal adl ko kuma lil wasfiyya wal adl ana iya yi mu'tabar abu ne da ake lura da shi fi lafzi masna wa thulatha wa ukhra yani a lafazin masna يعني اثنين اثنين وثلاثة بمعنى ثلاثة ثلاثة وأخر بمعنى آخر إنها لإحدى الكبر يعني ذا شيء آخر إنت كما شيء كبر كبرى يعني كبرى إنت شيء مفرد يعني أخر شيني جمعنا أخرى إنها لإحدى الكبر مفرد سيأتي كبرى هذا أكبر وهذه كبرى تو جمع شيني كبر بمعنى كبيرات كبيرات أما سيأكي عادي بهاك سيأتي جاءت جاءتني أخر رأيت أخرى مررت بأخرى إن دك كمل العرب سكتي لأنه ممنوع من الصرف للوصفية والعدل ukhra shine mufrad ukhra shine jam na'am zaka ce haza akbaru wa hadhihi kubra shi ne nake kaka kubra shine jam'i na kubra kaman ukhra jam'i na ukhra shi kuma mafaradinsa akaru akharu namiji kenan مجان كما أخرى هذا آخر وهذه أخرى أي أني بدل أولي نعم قول العالمية والعالم إيه, إيه، آخر أيوة أنا مدل بدل نيشان ونكو التجويدي يوه madul badal ne amma mu nan ba tajwidi muke ba abinda muke son a gane shine muni'at min as-sarf lil wasfiyati wal an hana mata tanwini ne saboda sifa da kuma ad eh. <laughs> mun fahimta na eh kaga da ba mamnu bane mai sace wa ukharun mutashabihatun amma ta ce wa ukharu mutashabihatun ka fahimta yawa don haka eh, wawun ala hasabi ma qabla ukharu zai zama ma'tuf wa huwa man'ut mutashabihat na'tun lam amma da ke ba a mashi tanwini shi sabai cewa ukharun mutashabihatun ba <laughs> wala fahimta sai ce wa waznu matna wa ka kahuma ma'aunin matna da sulas to su ma kaman waɗanda aka hana wa tanwini ne lime da me wal'ad min wahidin li arba'in falyu'lama daga wahid a ce uhadu eh, suna'u masna sulasu maslas ruba'u marba yace da arba'in amma kuma anji ji har zuwa ausharu ma'ashar har zuwa goma eh amma shi ne inda ya tsaya yace min wahidin li arba'in falyu'lama to wannan magana a san ta da kyau سمع إلى عشر أيوة سمع إلى العشر نعم eh shi haka ya kawo amma ba lalle ba ne za ka ce uhadu mawhad suna'u matna sulathu masla. ruba'u marba khumasu makhmas sudasu masdas suba'u masba sumanu masman tusa'u matsa

eh amma shi nan abin da ake magana ai tun da kidaya ne shi sul maf'ul ai kowane suna zai fada ma amma wannan abin da ake magana alal adad in kaga maf'al khususan alal adad to ya dullu ala takrari shay bi ma'ana kaza da kaza masna bi ma'ana isnaini isnaini yawa maslas bi ma'ana salasa salasa in kuma baka so ka ce masna ya kace eh, ka ce suna in baka so ka ce maslas ya kace sulas baka so ka ce marba ka ce ruba na mana sai tambayar tambayar da ke shawar tambaya na shi ne mana inda ka ce mana ba za a yi mace ba za a ce ba ta'ala sai dai a ce ta'alai na ta'alai za a ce ba ta'ali ba ai shi da kanshi na ce shi da na ce ka share mana nono shi da muka ce ka share mana nono a rana ai da alaina ba da jama'a ke magana ba yawa to muka ce ka share mana nono ya zaka ce to haka yake in ka ce ta'ali ka zo da wani abu wanda ba mu taba jin shi ba ba ga ta nan ba ta'ala dai eh, ai ai ta ce wannan ta'ala

to to tunda baka mujadala ka share mun nunun kamar da mun da shi mufrad sai ka bar shi yadda yazo eh na da haka duk wanda baka je ce Ali ka gyara mishi eh yawa ka ce kawai ba to an yi mako an ji aka rabu ko to mu ne dai muka lalata shi mu muka lalata وقال عصمه اسمه تعالى بالفتح نعم. تعالى نعم. بالفتح <laughs> ايه نعم هاك على ايش <laughs> إيه. شي جامدني نعم نعم. آه، نعم إذا قلنا أصله يدربون نعم يدربون نعم نعم إذا فحذفت هذه الواو لتوالي الأمثال نعم وهذه النون نعم وهذا التدريب على نعرفه في العمر مبني على آه على الضم لاتصاله آه آه فيها اضربوا في العمر مبنية على الضم لاتصاله بواو المحسوب الواو المحذوفة نعم يعني فيه رأي الذي يقول نعم ممكن أن تقول فعل أمر مبني على الضم نعم. لاتصاله بواو الجماعة المحذوف نعم لك أن تقول ذلك نعم لأن هذه آه نعم. أو نعم, نعم. نون آه، آه، نون الرفع غير مباشرة اتصلت ب نعم. نون التوكيد نعم يعني غير مباشرة نعم نعم يصح لك أن تقول نعم اضرب نعم فعل أمر مبني على مبني على الضم نعم لاتصاله بواو الجماعة المحذوفة نعم لأننا إذا اضربن ولا نعم ف فهنا آه الضم نعم كما قيل اضربوا اضرب الولد قيل أمر فقيل مبنية على الفتح ولكن ليس هذا الباء هو الذي اتصل به هذه النون التوكيد لا نون الرفع لك أن تقول ذلك نعم كون فهمتي مكانا كون مالامي ina زوا يعني idribunna لا ليس هذا يا شيخنا يضرب الولد اوكي بحسب نعم الخفيفه نعم. نعم. إيه، إيه، نعم نقول اضربون نعم ممكن أن تقول فعل أمر مبني على حذف مبني على الضم نعم. لاتصاله بواو الجماعة المحذوفة نعم. نعم. وواو الجماعة المحذوفة ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل إيه، لك أن تقول ذلك انتظروا انتظروا دعوه حتى حتى ينزل انتهينا نعم نعم على أي فيل أمر mabnin ala hasfin nun na eto abin da yake so cike na a fi'lu an mabnin ala hasfin nun muke so mu ce litisali biwa wal jama'a ba mabni ala dammi ba eh mabni ala hasfin nun litisali biwa wal jama'a na'am saboda intazif fi'lu al-amr yubna ala hasfin nun fi salati fi salati ahwal عندك تصلي بألف اثنين أو أول جماعة أو ياء المخفضة نعم ذاك تمشي في الأمر مبني على حذف النون الاتصالي بإما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخطبة نعم. نعم. التي في المضارع دي التي تسمى الألف خمسة نعم هي التي في الأمر نبني إلى الأمر على حذف النون نعم إذا الأسعار هنا أيهما أقوى بين من التوكيد وبناء في الأمر على العصريين لأنهم إن كنت تدريبون هذا القاعدة تقول في الأمر يبنى على التوكيد لا يبنى وتلف تدريبي في الأمر يبنى على التوكيد يتصل به من التوكيد وأيضا اتصلت به ألف السنين المحرمة أو وردها واو المحرمة المحرمات وأيهما أقوى أو أيهما أقدم أولا نعم الجدال هنا النون التوكيد ليست مباشرة لأن هناك نونا توكيدة مباشرة وهناك نون التوكيد غير مباشر مباشرة فهناك على مباشرة أيوة وإن كانت غير مباشرة يعني فإنها يعني ترفع إن كان الأمر كذلك الذي قبل هذا نعم يقع فيه فنقول مثلا ماذا؟ لا الذي قلت يعني فعل الامر مبني على الذم لاتصال الواو الواو الجماعه نعم أليس كذلك قلت نعم نعم الآن جاء الأخ هذا فقال لا يبنى على الذم إلا يبنى على حسب النون فعرضها على ذلك أنا قلت مبني على على الذم نعم أنا قلت مبني على حذف النون هذا أخطاء صحات هذا إيه صحات هذا نعم فالنون إذا نعم ما ضحى إلا العراق <laughs> نون التوكيد ثقيلة ما ضحت هنا فقد حدثناها من قبل إذا إذا جئنا يعني إذا جئنا في العراق ماذا نقول هنا؟ في أي مثال مثلا؟ هذا المثال اضرب اضرب الورق نعم إذا حذفنا الواو والنون ماذا نقول؟ نقول فعل أمر مبني على حذف النون لتوالي الأمثال ضمير مستتر وجوبا تقديروه أنتم أو إن شئت تقول فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة المحذوفة نعم وواو الجماعة المحذوفة ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم, نعم. توكيد مع هوزف ودل عليه السياق هنا قولك معناه التنوين هذا يختص بالنحوي amma kusan masu ran ba za su yi ba wannan abu haka da muke juyawa da shi <laughs> na <laughs> abubuwan Allah saboda shi kai suke magana da kuma Allah ya kamata a yaɗa shi da kwanci suke magana suke cewa ya kamata malamai su wa'azi ko magana a da larabci a kan larabci wallahi ubani ina wannan wannan mun shiga hashu ka kashe ko a yayin da zan ba mun ba kuma na na subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka